Masauraro asalamu alaikum barkanmu da warhaka da sake saduwa a cikin wani sabon shirin dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Umai Masani Abdulmomin. Shirin na wannan lokaci zai tattauna da fitaccen jarumin fina-finan Hausa wanda ya shahara a masana'antar kaniwood kuma ya shiga harkan wasan kwaikwayo tun daga wasan daɓe. Shehu Hassan Kano tun dirki barkanka da kasancewa da mu. Masauraro Assalamu alaikum kuma barkanku da sauraron wannan shiri. Tattaunawarmu da Shehu Hassan za ta mayar da hankali ne kan ilimin kallon fina-finai da kuma rawar ganin da shi jarumin ke takawa a shirye-shiryensa musamman abubuwan ban dariya kana za kuma mu taɓo wasu daga cikin sabbin shirye-shiryen inganta masana'antar kannywood amma kafin mu je ga wannan batu masu sauraro da dama za su so su san shekarun ka nawa shehu hassan kano yanzu a masana'antar kannywood to kullum idan aka yi magana shekaru ni nakan ce in dai mutum ya san lokacin da aka fara wannan harkar ya kuma rike shekarun to shekaru na kenan a cikin wannan masana'anta ta ah, home video drama Um, shekarun za su kai akalla 23 zuwa 25 da fara ita wannan sana'a karkashin home video eh, to da fara wannan sana'a kamar yadda ka ce kusan shekaru 24 zuwa 25 shin ya ya katsince kanka a cikin wannan harka na fina-finai to al'amarin da ba zai misaltu ba saboda ni um, zan ce kusan tun ina dan karami uh, na shekarar karshe a primary cikin shekara ta 1980 na fara sha'anin wasan kwaikwayo a lokacin nan wasanni ake yi na daɓe domin ƙarfinmu ko matsayinmu bai kai mu shiga talabijin ko rediyo ba yadda na samu kaina na kira wuce ba zai misaltu ba saboda canje canje canje canje da yawa da aka samu sun tabbata to canjin nan wani abin ba zai faɗu ba wani zai faɗu amma dai mun gode allah a mun samu kanmu a cikin tsari na ci gaba mun samu kanmu a cikin wato tsarin da muka ɗauki al'amarin nan a matsayin sana'a muka rike hannu biyu kuma muke kai har yanzu. Mm. To ka jima dai kana wannan harka kuma wannan hira namu muna zuwa ne a daidai lokacin ma da ita kanta masana'antar Kannywood ke cika shekaru 25 kenan da fara fina-finan home videos kenan dramas da ake ganin shin yaya za ka iya kwatanta wannan masana'antar gaba daya a fannin fina-finai kana ganin akwai wani ci gaba da aka samu da lokacin da muka fara wannan wasannin kwaikwayo mu da kama mun dauka cewa kawai muna yi ne wato don nishadi muna yi ne kawai don muji ji daɗi mu dan shakata kamar yadda mutum zai je wajen aikinsa ya dawo da yamma ya tafi filin bal ya buga bal ya dan yi training ya koma gida haka muka ɗauki sana'ar da farko uh, shi kansa rikodin na home video din ba yin sa ma sai kamar cikin mako asabar ko lahadi saboda wasu mu da dama 'yan makaranta ne wasu ma'aikatan gwamnati wasu 'yan kasuwa to amma sai zama da yanzu al'amari ya zama ba dare ba rana ba sanyi ba zafi ba ruwa ba rani to wannan gaskiya al'amari ne wanda za mu ce canje-canje ya samu mu samu kanmu a cikin tsarin da za a ce sai dai kawai mu sassaita abin ya zama ya hau kan turbar da 'ya'yanmu za su zo su gaje mu da jikokinmu. To mutane da dama na ganin cewa kamar fina-finai yanzu da ake yi bai fiye mika saƙo da a fannin da ya shafi al'adu zamantakewa da kuma ma'amalar mutane ba shin akwai gaskiya kan wannan batu? To watakila al'amarin ya faru ne ta fuskar waɗanda watakila ba sa kallon mu cikin nutsuwa ko kuma mu sakon da muke aikawa ba ma fito da shi karara yadda za a gan shi a fili a fahimci mai yake faruwa to menene yake jawo haka wato fim yana da ilimin kallonsa jahilci baya fim ilimi shi yake yin fim mutane da dama waɗanda suke kallon mu wasu daga cikin masu shirya fina-finan suna ɗauko labarin da dama can an san shi ne ta fuskar fina-finan indiya suke mai shi namu kuma su gabatar da shi a matsayin fim ɗin hausa wayanda suke masu kallon fim ɗin indiya ne da dama an suka ga wasu fina-finan mu suka ce wannan ai wani indiya fim ne aka kwaikwaya amma wasu daga cikin fina-finan mu ba su da yawa bari mu bada misali da wani fim wai shi wani gari wani gari ba fim ɗin indiya ba ne fim ne na kirkira fim ne wanda aka zauna aka rubuta shi kurin aka ɗauko wata masalaha a addinance aka fada ta aka ce bari a yi fim akan wannan al'amarin banda ke da ni akwai fina-finai ga sanan daban-daban akwai wani fim shi sandar kiwo na ado ahmad gidan dabino wanda shi an yi shi ne ma akan yancin ya mace a musulunci wasu da dama a kasashen duniya sun dauka cewa mata ba su da yanci wasu sun dauka cewa um, a musulunci mata daure su ake a takure su ba a ba su dama su yi sana'a ba a ba su dama an dauke su kamar wasu bayi suna bauta a gidajen mazaje amma sandar kiwo na ado ahmad gidan dabino sai ya fito da wani sako na ban mamaki sakonni kullum abin da nake faɗa shine fina mu suna zuwa da sakonni sakonnin watakila mai kallo ne baya nutsuwa ya fahimci ina sakon ya nufa masu kallon mu da dama sun fi sha'awa su kalli sharholiya ko ban dariya amma a fina-finan da aka yi su don ban dariya ko sharholiya akwai sako in ka nutsu da kyau za ka fahimci wai labarin ina ya nufa in ka tara mutane sama da goma wanda suka kalli wani fim na ban dariya abin da zai baka mamaki sai ga guda biyu ne kadai a cikin goman nan suka fahimci cewa akwai sakon da ake so wannan kuma ga sakon kuma baka gani kaman salon hanyoyin da ake fitar da fina-finai ne kaga kamar raguwar industry din ka dau irin su bollywood da kuma su nollywood da suke nigeria film sai kaga kamar yanayin fitar da film din su ba kamar yadda masana'antar kano take fitar da film ba kamar a sati masana'antar kanewood suna fitar da film yana iya yin talata da yanzu muna kan sabon tsari wanda shi Isma'il afa kallahu ismail na abba wanda shine shugaban hukumar tashi fina-finai ta jihar kano ya zo da sabon tsari wanda yanzu akalla a sati biyu zuwa uku fina-finai biyar zuwa goma kawai ake fitarwa su da kansu 'yan kasuwar sun fara ganin canji masu shiryawa ma'ana producers kenan su ma sun fara ganin canji akan tsarin da aka zo da shi sannan kuma mutanen da suke kaman bollywood da waɗanda suke kudancin ƙasar nan saboda in uh, muka kira su nollywood su ma suna cewa mu ma ai nollywood din ne ai saboda a najeriya ne ake yin harkokin gaba daya tsarinmu da na kasuwancinmu ba ɗaya ne da irin nasu ba tsarin yadda ake labaran ba da irin nasu ba yanzu misali kamar mu an ɗauki labaran mu mafiya yawa indian films ake ɗauka ake yin labaran namu su kuma mu da muke tare da su mun san mafiya yawa fina su kuma american films suke ɗauka suke nasu labaran so in kika duba sai shiga cewar da mu da su dan jumaye dan jimmai bambancin mu da su magana ce ta kuɗi isa su su su suna taimaka musu in ce majami'u ina nufin wuraren ibada mu ba mu da wannan tsarin sannan kuma mu har yanzu a arewacin najeriya ba wani mutum tsayayye mai kuɗi wanda ya taba zuwa ya linka dukiyarsa mai tarin yawa dan yi wani gagarumin fim na hausa wanda zai shiga duniya wa'inda suke yin fina-finan nan yara ne matasa wanda dan jarin nasu bai ta kara ya karya ba abin nan da ake gani suna yi suna yi ne iya karfinsu su iya jarin su ba wani wanda yake taimakawa to jari shi kuma a fim jari dan kaɗan ba zai kawo maka fim babba ba jari mai girma ne zai kawo maka fim mai girma shi zai ɗauki maka kayan aiki masu girma a yi aiki ingantacce a yi duk abin da ya kamata wannan shine babban kalubalen da muke kokawa da shi akan al'amarin shi yasa ma wani lokaci ban cika san a kalle mu a kalli bollywood bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada zalla bari kuje bari ba to amma kuma kana ganin kama akwai hanyar da za a iya inganta wannan haraka ko mata ku ko dai bai kai nasu ba amma dai ya kai dai wani matsayi da mutane suka ga nasu koka to kalli fim din dan birni kwanan nan muka yi shi to shi kun samu sponsors ne a fim akwai project act nollywood na ƙasa su ne suka ɗauki nauyin fim ɗin project act ɗin nan wato wani kaso ne da gwamnatin tarayya take warewa saboda entertainment industries to entertainment industries nan aka faɗa wato kamar masana'anta da suke ba da gudunmawa wajen nishaɗantar da al'umma su ne entertainment industries ya haɗa da mawaka da masu shirya fina-finai har da marubuta a ciki to wannan kuɗin da ake warewa na entertainment industries this shekara a su ne aka fidda wani kaso mai tsoka aka bawa wasu daga cikin wato masu shirya fina-finai na arewa suka shirya wani fim wai shi dan birni kayan aikin da aka yi amfani da su da kuɗin da aka kashe da kuma tsarin da aka yi wajen gabatar da fim din wato idan mai kallo ya gani zai ba shi awa kwarai da gaske yadda ya kamata. sannu sannu da ɗan kaci an ware makudan kuɗaɗe irin waɗannan fim ɗin aka kashe musu kuɗi ana sa in sun fita kasuwa a samu riba idan kun samu riban nan shin za ku ƙara juya su ne ku ƙara irin wannan fim ɗin ko kuma sai kun samu irin wannan tallafi ne kawai za ku ke fitar da irin wannan fina to ai da ma ɗora ka aka yi akan hanya kuɗin da aka baka ba bashi aka baka da ruwa ba kuɗi ne aka baka wanda idan ka fim ɗin ya kai gaci mai da musu abin da suka baka abin da ka samu ka ci gaba da yin fim irin wannan saboda haka magana ce ta cewa za a dora sarki da lafiya yake sarki ya babu lafiya komai mu doka tamburan dan birni da kare da bare baba sarki da lafiya yake sarki in babu lafiya ku bani tamburan dan birni da kare gwamna da lafiya yake gwamna babu lafiya in kale. Mu doka tamburan ɗan birni da kare da bare baba. Komai da lafiya ya ka toho in ka da lafiya kai tsalle. Ku bani tamburan ɗan birni da kare da bare baba. Ni ma da lafiya na kawaka har na yi ƴan rawa ne tsalle. Mu doka tamburan ɗan birni. kuma ku ya ku kurisa in kun ga sarari ku ya tsalle ku bani tambaran dan birni da kare da bare baba mata a rausa ya ku arisa in an ga sarari a yi tsalle mu doka tambaran dan birni da kare da bare baba taken ga lafiya kaiwa mun doka tambari ga talle ku bani tambaran dan birni da kare da bare baba ku bani tambaran Kar da ya kuwa sha'afa shirin dandalin fasahar fina-finai kuke sauraro daga nan sashen Hausa Radio France International. Tare da ni umai Sani Abdulmomin inda muke tattaunawa da shahararren jarumin fina-finan Hausa, Shehu Hassan Kano wanda aka fi sani da Tindirki. Fina-finan da kake yi kana yawan fitowa a uba a wasu lokacin kuma a wasu lokacin kake kana fitowa a dan gayu kamar fim din kara'i da kai a fim din kara'i ka fito a matsayin uba ne amma wanda bai yadda cewa shi fa zamanin sa ya wuce ba shi menene sirrin fim din kara'i irin rawar da muka taka da ni da abokan aikin nawa wanda muka eh, fito a cikin wannan shiri na kara'i wato an tsara labarin ne akan irin mutanen da tun tun tun suna da budurwar zuciya amma ba su samu damar da za su sheƙi aya a gansu a matsayin su samari ko za su iya samataka ko za su iya wani abu na wanda ya shafi samataka ba sai da suka samu kuɗi sai su ga cewa to a akwai rayuwa da aka yi a baya su duk basu dan taba irin ta sun ji ba irin su zuwa gidan rawa ne irin su zuwa ne a shiga hotel duk basu yi ba sai su ga to ya kamata su sheki aya su yi wannan to bin wannan layin kuma sai jawo suka lalata dukiyar suka kashe kuɗin ba su yi abin da ya kamata ba har da aka samu kai a inda ake don haka rayuwa ce da take har yanzu akwai masu irin wannan tsarin don haka shi fim din karaye ne a gona har gobe ina ganin ba zai tsufa ba saboda a yanki na duniya ko na kasan nan akwai wuraren da in ka shiga ko wajen hausawa ko ba hausawa ba za ka tar da mutane masu irin wannan ɗabi'un mutum ya girma bai san ya girma ba. Bani tamburin ba. To ka san kana da ban dariya sosai. Yawancin fina finan ka kana fitowa kana ba mutane dariya wanda wannan ba karamin birge mutane kake ba. Shin ka fi son ka daga aktin ɗin irin waɗannan abubuwa ne na ban dariya? Duk mutumin da aka rene shi a wasan daɓe, stage drama, to comedian ne. Saboda shi wasan daɓe kullum abin da ake so an nuna mutane wani duk zai taka rawa a cikin wasan daɓe. to lalle sai ya zama mai ban dariya ne saboda ga ka ga su kuma ana so in ka fito ka rike su ya za ka rike su sai a koya ma ko ka kirkira ka fito da wani salo na wanda akwai wanda in ya fito kan daɓe zai yi wasa tafiyarsa kawai ita ake so a gani kawai tafiyarsa kurin da ike za ki ga wani iya shagi daya kamar zai faɗi wani iya ɗage kafa wani yana lankwashewa gashi nan dai wani kuma gagab gagab kamar zai faɗo kan yan kallo to iri irin wannan abubuwan duk mutumin da ya samu kasa irin wannan ya girma a cikin sha'anin eh, shirin wasannin kwaikwayo ya samu kansa a talabijin ko a kaset eh, na home video za a yi fim da shi na drama to za ki gan shi a matsayin irin wannan comedian din ki kula da kyau duk 'yan wasa na duniya waɗanda suka iya taka rawa ta ta ban dariya to za ki ga dama can 'yan wasan da ne bari bakin misali da waɗanda muka taso tun muna ƙana muke ganin su a kasashen turai yake kalli kamar irin su eddie murphy irin su bill cosby za ki ga 'yan wasan daɓe ne kuma suka zo suka taso suke yin fina-finai to a cikin fina-finan wannan bandare da suke a daɓe ba zai bar su ba da shi suke tafiya in kika tafi indiya duk irin jaruman da suke taka rawa ta bandariya irin su jagadib wani washi raja da irin su johnny liver yan wasan daɓe ne suka zo suka girma kuma suka zama yadda suke irin su Jackie Chan a wajen cana wannan da su duk gashi nan dai su abubuwan zaki ga cewar wato duk mutumin da ya zama ne mai ban dariya ne a cikin finafinai to da ne su zage cewa ya taɓa yin wasan da To baya ga fina kuma akwai ma kana shirye-shirye na ban dariya kamar shirin mukyakyata Shi menene sirrin wannan shiri na mukyakyata saboda kun san kuna ba mutane da dama dariya fa. Gaskiya ne, gaskiya ne. Labaran da kuke amin kyakyata ya kuke samu labaran nan ka san ba kai kaɗai kuke mukyakyatan ba ku kusan uku kuke yi. wato labaran mun fara da irin labaran da aka saba ji labarin fulani da bahaushe labarin wautar bafulatani labarin wautar kanuri gashi nan dai labaran da an saba da su a kasar hausa din da aka zauna ana hira zaki ji ana faɗa da su muka fara to cikin ƙanan lokaci sai muka gama mun kure wa'annan labaran to sai muka bude mu sai muka ce to shikenan bari mu ari aiki irin na yan jarida idan muka fito titi zamu je unguwa ko za je wani guri sai mu dinga kula da rayuwar mutane ina ne muka ga ana dan wani taro me ya faru aka yi taron to idan muka je gurin taron sai mu saurara mu ji me ya faru watakila abin da ya faru a gurin zai ba wa mutane sha'awa in sun ji ko ya basu dariya hmm. sai mu dauke shi a matsayin labari kin ji da abin yake hmm. idan muka dauke shi a matsayin labari sai mu zo kuma idan sati ya kewaye muka haɗu sai kuma mu bada da labarin sai mu ba junan mu labarin hmm. to a fakaice kuma kin ga masu sauraro muke gayawa eh. wani lokaci da mu zai faru mu da kanmu da mu abin zai faru sai mu zo mu bada labarin cewa ga wata wauta da muka yi da kanmu ko kuma ga wani abu da ya faru to ta haka ta haka wasu kuma suna aiko mana da labarai idan mutum ya ji tunda mun bude kofa ta bada lambar waya mun bude kofa ta a turo mana akan shafin whatsapp mun kuma ba da dama a rubuta a takarda a kawo mana ko a bamu ko a kai gidan to sai ya zama da mutane su ma suna bamu labarai na kansu ko na gidansu ko na wani abu da ya faru da su da kansu kansu din wata rana akwai wani dan jarida da kansa i bamu labari da kansa shi abin ya bashi takaici ya bashi haushi ya kuma bashi dariya kin san yan jarida su kullum suna so ne su samu labarin da su faɗa mutane na gyara ko kuma labarin da idan ya batanci aka yi su faɗa a kaucewa hanyar in gyara za a yi a faɗa kuma a gane gagarin da za a yi ko yanci za a nema taro ya zo ya gani a jama'a an taru ya zo wucewa a motarsa sai ya ga jama'a an taru ana ta tuture ne ana leƙawa sai ya zo ya tsaya ya rasa yadda zai leƙa ya ga me ake yi me ake kallo sai ya fara gaya wa mutanen da suka tare shi ke cewa wannan abin da ya faru jiya yana cewa ai kaɗe shi aka yi kaɗe shi aka yi shi ke cewa wannan fada aka kaɗe babana ne a babansa da sai aka ringa bubudawa aka ringa buda mai hanya sai da ya je tsakiya sai ya gashi wani bunsuru ne aka ture ana neman <laughs> aka tsaya ana ja in ja sai wanda ya ce wa babansa ne sai suka yi kalle sai ce a'a ni faɗin jarida ne dama labari da ke ne wato kai mana ɗaya kenan <laughs> to saboda haka iri irin wa'annan gaskiya muka samu labarai daga mutane kuma muka samu labarai namu na kanmu idan ya faru da mu kamar ni wani abu ya taɓa samu na kwana-kwanan nan an saka road block ana checking saboda yan rigingimu da suke ta faruwa a ƙasar nan sai na zo na shigo wani waje ban san an rufe wajen ba sai ni yunkurin in koma sai kwasojin da suke gadin gudun sai suka taso a guji tsaya tsaya tsaya tsaya sai na tsaya me yasa zaka koma na ce to ai na ga an rufe hanya a ai fitowa zaka yi identify yourself wato gaya mana waye kai na yi bayani sai wani ke ganin kamar shirme nake yi a ni ina ganin abin kamar wasu wasa ne sai naga suna karuwa sai naga suna karuwa kafin a ce mana naga samari zara ta sojoji sun kai wajen mutum ashirin sai ɗaya yake cewa a wannan ya kamata mu zane shi a koya mai hankali da na ji haka sai na ce to wa'annan mutanen in ban musu wasan kwaikwayo a nan ba gud zane na za su yi cire agogo na na jefa cikin mota na cire waya na ajiye sai ɗaya ce min me za ka yi na ce gudu zan gudu na ce gudu zan su kuma sun gan ga ni kato ke to to ta zan iya gudu so kin ga irin wannan saboda haka da ni ya faru sai na zo na kawo labarin wannan dariyar taku ta musamman kuma ya kuke yin tun dan kusan lokaci ɗaya fa kuke wannan dariyar taku wai wato wannan ni abinda zan iya cewa zan ce kawai sabo ne mun ga mun saba da junan mu ne shekarun fa sun kai goma sha daya muna abu daya saboda haka wannan sai sa muka saba da junan mu tari in salisu yana san me yake nufi tari in ba da tsaye na san me yake nufi saboda haka ita kanta dariya in za mu yi ta a lokaci guda da an daga numfashi to kowa san dariya za a yi sai mu saki gaba ɗaya kawai <laughs> to ai su ba sa nan abokan yin <laughs> ah. sai dai ni kaɗai. Eh. sai ka kwatanta mana ya kuke dariyar taku <laughs> to wani lokaci da yake rediyo ce mm. nakan yi alama da idanu cewa zan yi dariyar mm. su ma kuma sukan gane haka din mm. to gaba ɗaya sai mu ɗauka sai mu ja shi yayi ni nayi wancan yayi kuma kowa da irin yadda zai fidda nashi sautin mm. to saboda haka sai ki ji ta haɗu yadda kuke jin ta to kafin mu sallama ban sani ba kana da wani magana ne na ƙarshe da zaka yi wa masu sauraron to kullum magana ta ni ta wuce ta masu sauraro da Allah da annabi su yi yunkuri su dinga kallon mu da ido na fahimta su dinga sauraron mu da kunnuwa na basira saboda a daina kallon mu kuna a matsayin ana kallon fim don a ji daɗi ko don a yi nishaɗi a dinga kallon mu a matsayin me muke so mu koyar ne a cikin labarin na baki misali da wani fim shi wani gari da haka nake so masu saurare masu kallon mu kuma a kowane lokaci da ala da annabi kada su yi ƙasa a gwiwa su ci gaba da ba da shawarwari a inda ya dace ba inda bai dace ba su ba da shawara a inda ya dace in wani bai ɗauka ba wani zai dauka amma da lamarin shehu hassan kano anan zamu dakata cikin wannan shiri sai kuma lokaci na gaba ina fatan zamu sake gayyato ka idan bukatar haka ta taso ni ma na kwarai da gaske a madadin sashen hausa radio france international rfi ni umai sani abdulmumin ki cewa ayi hutun karshen mako a cikin koshin lafiya